من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب سؤال باب سؤال الناس الإمام الاستلقاء إذا قعدوا babu babu mai bayani akan su'alin nasi tambayan mutane al'imama sarkin musulmi ko shugaba al’isirka a surake shi roƙon ruwa idza ka haɗu idan suka samu hari na amrun aliyin ƙala haddasna abu qutayba huwa salmun qutayba qala haddasna abdurrahman ibn Abdullahi na Dinarin. an abihi daga mahihi ne abdullah ibn dinar ce samitu naji Imin umar ya tamassalu shina rera waka bishiri abi dalibin waka ta abu dalibi a ta masulu. al-inshadu bi shi'ir a shi ake kira tamasuli rera waka da waka wani shi aka ce ma atamasulu shina ce shi na rera waka bi shi'ir abi dalibin da waka ta abu dalibi mi abu dalibi ke cewa shina bin manzo sallallahu alaihi wasallama wa abyada ma mu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramili yace wa abyada da yawa wata mai kwarar fuska yusuf kalgama mu wanda aka neman roƙon ruwa bi waje da huska ta yi timadul ya tama wanda ya kasance ne farnaka ta marayu wai malaban marayu mai taimakon marayu sannan bayan wannan kuma ismatul lil aranili wanda ya kasance ne matattar dukkanin marasa watan duk marasa galihu kamar talakawa su ake ce ma aramilu wanda ya kasance ne jigo na talakawa gaba ɗaya wa abyadu yatazaggama bi wajhihi wannan ya faru lokacin da mazo sallallahu alaihi wasallam kina zamne kamar abin da zai cikin dala'ilin nubuwa daga muslimin almala'i an anas ibn malik radiyallahu anhu daga anas dan malik radiyallahu anhu qala sai yace jaa arabiyun wani ba kawai ya zo ila nabi inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullahi ya manzo Allah malana ba'irun malana irin ya idu wala ta biyu ya gidu iskina yace ya manzon Allah malana irin ya idu ba mu da raƙumin da hakuka wai raƙum masu an suna ta mutuwa wala ta biyun ya gidu ba ka jin kukan yaro saboda yunwa fatkina ya rasulullahi ya manzon Allah ka roƙa muna Allah shi ba mu ruwa summa an da shi irahu sannan sai shi wannan ba kawai ya rera waka ta yi cewa a tainaka naka azra'a ya dami labanuha, wa qashugila ummu sabiyyi an tibli wa alqabika faihi sabiyyu sikanatan min alju'i da'afan ma roma ma hali, wala amin ma ya kulun nasu indana na, wala hanzalil ahi wal ilhizil a wala shay'a mimma yakulu an-nasu indana siwal hanzil ahi wal isil fasli ah, walaysa lana illa ilayka firaruna fa aina firarun nas illa ila rusuli to shine shine cewa a tainaka mun zai ke maka rasulullahi wal azra'a alhali budurwa ya dami labanu ha gabanta na jini wai budurwa ta yi da ku ta yi aikin wahala har gabanta ya fara jini ya dami nuha wa ummu sabiyya an tsibli ita kuma uwar yaro an sha makanci ta daga danta wa alqabi kaffaihi sabiyyu sikanatan shi kuma yaro wa alqa ya jefar da alkafai hannuwa nai istikanatan saboda kankanta saboda bai da abin da zai yaro ya takura yaro ya lankwashe ya lankwashe yunwa ta lankwashe shi istikanatan bai ko iya moci mina ju'i da afan saboda ramni yaro bai yi gizo hannuwa ne hakan ga ma ya miru babu abin da kai mai daɗi wa ma ya hali babu abin ma ya mirru bai cikin nishaɗi bai cikin hairi wa ma ya hali bai cikin sharri la wala sharra wala shay'a min ma yakulu nasu indana babu wani abu wanda mutane ke ce gunmu sai wala hanzalil ahi in ba guna shanu ba ko guna shanu al'ahi da kasance ta fara rubewa wal ilhizi sannan watan sai wani tsere wanda aka ce ma ilhiz haka wasu suka ce tsere ne ake kira ilhiz wasu kuma suka ce ba ilhiz ba tsere bane watan kamar jini in an ka samu jini sai a samu kada sai a shashahe sai a shashahe ta da jini a shanya ta bushe sai a sai a gasa sai a kama shi kamar kilishi shi aka ce ma ilhizu wal ilhizi sannan sai kilishi shi ma kilishin ga alfadli wanda ya kasance da bi-ina riga lalace walaysa lana illa ilayka firaruna ba mu da magudana in ba ba fa aina firarun ta illa ila rusuli ina mutane za su gudu in sun ka samu kansu cikin wahala idan wahala ta koro su ina za suna illa ila rusuli in ba inda manzanni ba lokacin da yake hakan ga faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jurri da'uhu sai manzo Allah ya miƙe jurri da'uhu shi jan mayahi ne fasa idan mai bari ya hawa minbari ya gode ma Allah wa azna alaihi ya bi ubangiji sun makala sannan ya ce allahumma ina allah ka bamu ruwa bayan manzo allah ya roƙon ruwan ga ya sabko shi na sabkowa ko kahin ajima fa ja bi ɗana. sai mutanen da a cikin ruwahi sun kato suna algar kalgar ya rasulullah ambaliya ambaliya ya rasulullah ko kahin ajima wa'anda a cikin rahi suna shekuwa da gudu suna inda mazo Allah ya mazo Allah nutsewa nutsewa ambaliya ambaliya algarkal garka wadda hika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazo Allah ya dariya dariya ta alheri hatta badan nawajizuhu hakurin su hakurin shi sun ka bayyana lokacin da wata hakurin sun ka bayyana fa qala lillahi daru abi talibin ma dallan abu talibi law kana hayyan da ya kasance mai rai laƙa ra'ayina huda idan ne sun yi sanyi shi kenan sai ɗaya ce manyan shi da na shi irahu waka rera mana waka ta yi ƙala aliyu bi ɗalibin eh, ya rasu da lahi ka a ratta qawlahu ya manzo Allah kamar dai kana nuhin ƙauli ne wa abu yadda yustasar ga mamu bi ma ya zama ismatul a ramidi to wannan waka in ishaqa ya ambace ta cikin siyaru wahiya kasar min na baitan ta habaiti tamanin wa awwaluha abinda a farkonta wa ma balu qaumin wa ma balu qaumin a to wa ma balu wa ma to na mace farkon waƙar wato waƙa farkonta shina cewa ma balu qaumin a auzu billahi min bismillahir rahmanir rahim babu wanda da fatahul bari <laughs> to haka da ya ɗauko waka shina yi shina waka shina yana yana waka watan ya ɗauko ta ya ce wa qad jaharuna bil adawati wal aza wa qad jaharuna bil adawati wal aza wa qad jaharuna bil adawati wal aza sun matsa muna da abin nan da ƙirya karanta mana ko harko mu jiya wa ma ba lu qawm to a kullum ma ra'aytul qauma la wudda fihim wa qarqadu kullal ura wal wasa'ili wa qad jaharuna bil adawati wal adha wa qad jaharuna bil adawati wal adha wa qad dawa'u amr al adu al muzayidi yace a abda munafin a abda munafin antum hayru qaumikum wala tushriku fi amrikum kullu wajili a abda munafin a abda munafin antumu khairu qaumikum wala tujliku fi amrikum kullu wajili wa minha sace kazabtun wa baitin lahi nabzi muhammadan walamma nuda'in haulahu wa nuzayili wa nuslimuhu hatta nusara haulahu wa nashala an abna'ina wal halaili to shina ya kai ga cewa watan wa matal ku qaumin la abalaka sayyidan wa matar ku qaumin ma abalaka sayyidan hudu zimara baina bakarin wa wa'ili wa abu yadda yusir da mamu bi wajhihi timalul yatama izmatul lil aramili tahudu bihil luzu bi bihil hullaku min ali hashimin wa hum hu fi ni'matin wa fawadili to shina shina ta dai ciwo shina wannan shina da wannan waka ga farkon wakan nan watan shina kika cewa wallan ma ra'aytul qauma yayin da diga mutane la wudda fihim babu soyayya gare su wa qarqada sun yanke kullal ura dukkan yigiya ta zumunta wal wasaili da ababan sadarwa na zumunta wa qajja haruna sun bayyana san muna bil adawati da kiyayya wal aza da cutarwa wa qaddawa amral aduwi sannan kuma ta sun yi da'a ga al'amarin maki al muzayili wanda ya kasance shi zura ka amma shi tahiya sai bai tsayawa in ya zura ka ka fada cikin banna ka saba da yan uwanka sai shi ta shi barka yace a abdu munafin ya ku banu abdu munafin a antumu haqiqaku khairu qawmikum ku hitan mutanen ku wala tushriku fi amrikum kullu wajili wala tushriku wala tushriku kada ku shigar da kullu wajilin dukkan wanda ya kasance shige na bi amrikum gal amalinku duk wanda ya kasance da hil Abin da laraba ka ce madahir shige wanda ka ko ana cin abinci bai da haƙƙi ciki kawai shi zura hannu ne shi aka ce madahil to suna kina da wanda ya kasance shige cikin al'amarin da ba nashi ba irfa da kenan wala turiku fi amrikum kullu wagili shine shi ka ce kazabtum wa baitullahi nabzi muhammadan kazabtum yace kun yi ƙarya wa baitullahi ina rantsuwa da ɗakin Allah nabzi muhammadan la turku muhammadan wala nuslimuhu ba mu miƙa shi nabzi muhammadan ba mu miƙa muhammadu wallan ma nada in haulahu yace wallahi ba mu bashe shi ko kashe shi wallan ma nada in haulahu wallahi sai mun yaƙi mun zagaye shi sai mun kare shi wallan ma nada in wallahi sai ta kubba da mahu sun yi aiki wallan ma nada in haulahu wallahi sai mahu sun yi aiki walma hmm, watan wannan limuhu wannan na nadali sannan bayan wannan kuma mu yi halabe yana da kibo wallan ma nuda in haulahu wannan na dali wallahi sai ma su sun yi aiki sun fitar da jini wannan na dali sannan kuma san sai kibo sun yi aikin su yace su nuslimuhu wallahi ba za mu bashi ba ba za mu bar ba hatta nusara a haulahu sai an kashe mu gaba gare shi sai mun kasa wani sala'a amna ina mu daukana daga 'ya'yanmu wal hala'il da matanmu to shi na cewa matar ku komin shin wai mi a sha'anin barin mutane la bala ka wanda mu kai ba ya za su bar sayyidin wanda ya kasance shugabana ya hudu zimara bayan wannan kuma ya tsare amana bai baina bakarin ilin tsakanin bakarin ilin. to shi na cewa abiyada shi na yabo ne sai cewa abiyada shi ne mai fara fuska fari nan wanda ya kasance ya tsirga mamaye wajen hiki alfahari na shi kai musu wa yadda ya ce fari wanda ya kasance yi tsirtsar ga mamu ana neman roƙon ruwa biyo jahihi saboda fuska ta yi biyo jahihi saboda fuska ta yi ko sai ma zule ta ma wanda ya kasance shi ne farnaka ta marayu ba wal aramili sannan kuma da gauraye ko kuma da talakawa to haka dai shi na ce ya luzu bihi laku min ali hashimin alhullaku wanda ya kasance halaka kuna min ali hashimin su ne banu hashimin ya luzu bihi sun zagaye shi wahum inda hu ni imatin alhali kuma suna cikin ni'ima sai wal fala'i da baiwaki ne amma ga sun zagaye shi to wannan abu dalibi shina wannan magana lokacin da Allah subhanahu wata'ala saukar da wa'anzir tikal aqrabina wa hafidna ha kalimatu akmil mu'minina lokacin da wannan aya ta sauka cewa manzon Allah ka gargade yan wanka makusantanka ka gargade su kai musu gargadi to lokacin da wannan aya ta sauka sai shi Abu Dalibi ya hudu na sal'a sai shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudu na sal'a da ya hudu na sal'a ya tsaye akai ne ko kuma hudu na safa sai ce wa sahiba wa sahiba wa sahiba kamar ka ce agaji agaji agaji cikin sace ya banu hashim ya banu abdul muttalib يا عباس بن عبد المطلب يا فاطمة بنت النبي يا سفية أمة النبي صلى الله عليه وسلم يكرا سكوكا هن أجمع ƙurashawa mai iya zuwa ya taho wanda bai iya zuwa ya turu saƙo ta haka ji wani namina na muhammadu ka kiran agaji yana kiran agaji agaji suka zo suka zagaye shi suka zo wasu ga kowa ba dama irin wannan kira na agaji ana yi ne lokacin da mutum ya samu kai da cikin wata wahala sai shi kira yan wani su agaje shi to lokacin nan kowa suka zo ba su kowa ba ga manzo Allah saman dutse shi kadai shi a saman tsauni shi kadai sai suka ce ba mu ga kowa ba sai ce da na gaya muku cewa bayan wannan dutse akwai mahaya da wa kai zara ta zarumawa za su kawo muku hari a antum musaddiqiyya a antum musaddiqiyya za ku gaskata ni kawai suka ce na'am ma jarramna alayka kazaban kadu wallahi za mu gaskata ka ba mu taɓa jarraba ƙarya gare ka ba sai ce fa inni nazirul lakum bayna dai azabin shadidin wallahi la tamutunna kama tanamuna wala tub'asunna kama ina halajen nuton abadan aw ruwan abadan yake musu wallahi ku sani za ku mutu Bari kun ka kuna bacci annoma ohun al wanda wala tuba sunna wallahi za a ta da ku kamata sai ki zuna tamkar ku ke harkawa daga baccin ku inna hala jannatu abadan wallahi idan mutun yayi imani a jannati har abada idan kuma bijire bai imani ba aw da narun abadan ko kuma wata wuta har abada sai abu dalibi ya miƙe ce tabballaka ali haza jama'atana halaka a abu lahab ya miƙe yace tabballaka ali haza jama'atana fa qala sai dai watan aya ta sauka lokacin da ya faɗi wannan magana wa nazalat tabbari da abi lahabin wa tabba ma a gana an huma luhu wa ma kasab sai su lanaran za ta lahab wan mura'atuhu hammalatal hadabi fi jidha hawla min masad to lokacin da wannan aya ta sauka a sai nan wurin sai taro ya wace an jam'u amma gabanin taron shi wace sai da maganganu masu nauyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Dalibi shine shi ka cewa wallahi ku ala yadayhi qabla an tajma alaihi al-arab wallahi ku kama hannuwan shi ku rike shi ya haukace ku ba mu shi mu kashe shi qabla an tajma alaihi al-arab gabanin laraba wanda ba mu su taron mishi in aslamtumuhu idan zuliltum idan ku ba mu shi mu hakashe shi kun katsatsa wa in mana'atum mu qutiltum idan ku ba mu shi ba mu yaƙe ku wallahi za mu cika wannan rahin da dawakai dawakai wa'anda ya kasance zaratan dawakai da zarumawa cikakkun zarumawa wallahi mu yaƙe ku mu hallaka ku haku hashi sai dai abu ɗalib ya ce wallahi la namna annahu ma baqina to shi ne shi cewa kazabtum wa na namdi muhammadan wallan man ai haula huwa zaidi to shi ne ka cewa kazabtum wa baitullahi wa na namdi muhammadan wallan man da'in haula huwa zaidi to shi na da wannan abin an kai sai sai ce. wace da taro ya wace shikenan manzo sallallahu alaihi wasallam shi da Abu Talib sai sun koma gida da aka koma gida sai dai Abu Talib ce dana yace ya amma ce ko zaka dan sassafta kaga ababan sun yi tsanani mutanen ga sun zagaye mu da kiyayya har mun kasa mataimaka ko zaka dan dakata ka bar wannan kira da haka sai ce wallahi ya amma law wada usham mini wal qamar shimali la atarku hadha amra la atarku hadal amra hatta yahkum Allahu bai wa Ya ce wallahi da sun dauko rana sun aza dama gare ni sun dauko wata sun aza hagu gare ni ce wallahi wannan amarin da ba bazan bar shi tunda Allah ce mini fa zabe ma maru wallahi bazan bade ba hatta yahkum Allahu bayni bai bainahum sai Allah ya hukunci tsakanina da su sai ya aza kuka juya ya bar Abu ɗalibi. Abu ɗalibi shi ma sai aza kuka sai ce a kabil ya imni ɗana ka fuskanto wallahi zan yi kariyarka wallahi ko nunin ka mutum yayi bai mai da hannu ne sai sa da hannun nashi sai ci gaba to shina to shina wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashi ya roki ruwa ba kawai ya zo cikin wahala gashi nan take ko kayan ajima ko ina ana cewa algar gargar sai manzo Allah ya dariya sai ce ina da Abu Dalibi na rayi dare ne ta fari daga nan ga abu tunda shi ka cewa wa abu yadda yusa tsaga mamaye wajehihi sai malul yatama izmatul lil aramili to shi na maluma suka ce to yanzu gashi nan ga ya ce yutu tsaga ma biyo jahihi ana roƙon ruwa da fuska shi amma kuma sannan manzo Allah na karami ai bai ga manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bai roƙon ruwa ta shi sai sun ka ce a'a ai abdul mutalib ya taɓa hita da manzon Allah wajen roƙon ruwa shi na karami an yi fari ya riki hannu ne hita da shi kuma an ka samu ruwa don haka nan kaga yi tsaga ma biyo jahihi to shi na ya ce wa abu yadu يتقدم بوجهه سماد اليتامى إثمة للأرامل وقال أمر حمزة أمر حمزة يتي حدثنا سالم عن أبيه دقما هيني عبد الله ربما ذكرت إن جمع هيني عبد الله بن عمر شديع أنا أنبش قول الشاعري زنش مواقي وأنا أنظر إلى وجه النبي إن ديد حسك منظور الله صلى الله عليه وسلم شنا شوا شنا شوا يسرق أكو يسرق إيمان الله نرقون رواه wa ma yanzu manzo Allah baya kowa hatta ya je shi kullu mizabin hatta hadde kullu mizabin dukkanin indararo ya ji sha shi kama bulluƙai ya darwa watan na cewa mi wa abyadu yustasqal gamamu bi wajhihi simadul yatama ismatul lil aramibi wa huwa qawlu abi talib wannan waka ce ta abu talib ah, wannan waka ce ta abu talib حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى الأنصاري عن سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حقيقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكسن كي إذا قهدوا إذا سك سامو فري إتسقى بالعباس شنا روقون واد عباس بن عبد المطلب واتا شنا روقون واد عباس بن عبد المطلب فقال شنا cewa Allahumma ya Allah in ji shi watan umurnin haɗari Allahumma ya Allah inna kunna mun kasance na tawassalu ileka muna tawassuli da kai bi nabiyyina da manzon mu sallallahu alaihi wasallama ga tawassuli bayyane Allahumma ya Allah inna kunna mun kasance na tawassalu ileka muna tawassuli da kai bi nabiyyina da manzon mu sallallahu alaihi wasallama kwatu ina sai ka ba mu ruwa a tawassul bi zati la bi du'ai a tawassul bi zati la bi tafati ko a tawassul bi zati suna cewa ba a tausiri da zafi sai dai a tausiri da addu'a da sifa kenan addu'a sifa ce dan addu'a abinda a cikin ta alqaul wal fi'lu Allah ka bamu kaza kuma ka daga hannuwanka ko ba sifa bace mi ma sun hauka cewa as-sifatu tabi'u lil man'uti sifa ta bi man'uti ha ana raba sifa da man'uti kana cewa ka tausiri da sifa amma baka yi da mai sifa ba ka wannan ba zai yi ba ai dan mai sifa shi a sifa ba a cewa ga babu masufi, ko ba a cewa ga amma babu sifa kana cewa ga sifa amma babu mai sifa ko ga mace babu sifa wannan zai yiwu ashe ba zai yiwu ba kenan don hakan gana a tausu na da zati la bi sifati ba da sifa an ka tausu liba nan ga a mai da hankali Allahumma ya Allah inna kunna mun kasance ne tausul ilaika muna tausuli da kabin nabi na da manzo musallallahu sallallahu alaihi wasallam hotus ina sai ka ba mu ruwa wa inna tawassalu ilayka yanzu ko bayanan wa inna haƙiƙa cewa mu na tawassalu ilayka muna tawassuli zuwa gare ka bi ammi nabiyina da ba san bon annabin mu ina ka ba mu ruwa ƙala ce fazina sai a ba su ruwa sai fidda abu zai ce abin shikenan yanzu wanda muka roƙon ruwa wanda muke tawassuli da shi bayanan don hakan gawatan kai a dan uwa ne zumunta kud da kurkai ne kanin mahaihin shi don hakan ga so mu tahi da kai roƙon ruwa da an ka tahi da wannan abbasun adamu dalibajan roƙon ruwa da ya zo shi kenan sai ce allahumma ya allah allah ina roƙonka la yanzu bala'un illa bi zambi bala'i la yanzu bala'un illa bi zambi babu bala'i bai sakwa in ba saboda zunubi ba sannan kuma wala yukushafu illa bi tawbati zunubi ba ba za a kuren yi bala'i ba sai ya tuba Allahumma ya Allah hazihi aidina ilayka bi zunubi wa'annan hannunmu na ga su mun miƙo maka su muna masu zunubai mun miƙe muna masu addu'a sannan kuma ya Allah duk gaba ɗaya mun miƙa dukkanin jikinmu na annawasu ana mihin kai amma dukkanin jiki shi ka nuhi mun ba da dukkanin jikinmu tuba Allahumma hatsina Allah ka ba mu ruwa kuma sai aka samu ruwa la yanzu bala'un illa bi zambi wala yukshafu illa bi tawbati hadhihi aydina ilayka bi dhunubi wa nawasina ilayka bi tawbati fadina babu tahwilin da'i bai mai bayani akan juyar da mayahi fil istilqa'i wajen roƙon ruwa حدثنا إسحاق وهو ابن إبراهيم الهندلي قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شوبة هو ابن الحجاج عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم an abdullahi ne zai zaid asimin asim anna nabiyya haƙiƙa mazuwan Allah sallallahu alaihi wasallama ittiqa manzon Allah ya roƙi ruwa faƙa qalaba da a huye juye da mayahi ne haddathna ali ibn abdullahi wannan kenan shi na bayani akan tahwilur rida'i wasu maluma sun ce ba a yi wasu sun ce ana wasu sun ce ana yi ga hujja sunan manzon Allah ya roƙon ruwa fa qalaba da da'ahu haddathna ali ibn abdullahi huwa ibn madini qala haddathna sufyan huwa ibn uyayna qala haddathna abdullahi ibn abi bakr annahu haqiqa cewa shi Abdullahi ibn Abi Bakarin sami'a ya ji Abbadun Tamimin Abbadun Tamimin yuhaddisu abahu shina faɗa mu uban Abdullahi ibn Abi Bakarin kenan shina faɗa mu Abu Bakarin an ammihi daga basan bone shi Abbadun Tamimin Abbadun Tamimin ya ji wannan hadisi an ammihi daga basan bone wane ne ba san bone Abdullahi ibn Zaidin Abdullahi ibn Zaidin na Asimin ne annan nabiya haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har jahi ta ila musalla zuwa wurin sallah wurin roƙon ruwa wata tsama zuwan Allah ya roƙi ruwa wasta kabal alqiblata ya fuskanci alqibla wa qalaba rida'ahu ya juyar da mayahi ne ya mai da abinda aka kafada dama ka kafada hagu abinda aka kafaɗa hagu ka kafada dama wa salla raka'atayn ya nafila a biyu qala abu abdullahi sai buhari ya ce kana ibnu uyana ibnu uyana ya kasance mai ruwaya wannan hadisi ya kulu shina cewa huwa sahibul azani shi wannan abdullahi ibn zaidin sahibul adani shine wanda mulki kiran sallah walakinahu wahamun daga dai shi abdul daga dai shi ibnu uyana yayi wahami kuskuren fahimta yi li'anna haza domin wannan abdullahi ibn zaid bin atamin ne almadani yumadani ne shi a cikin shi a cikin abin ga madinu to shi na ce li'anna haza saboda wannan abdullahi ibn zaid bin atamin na abdullahi ibn zaid bin atamin ne almadani wanda ake kira madani madunul ansari amma madunul ansari shi kuwa wace ne ga wanda ibnu yana ka nuhi abdullahi ibn zaid ibn abdurabbihi na abdullahi ibn zaid ibn abdurabbihi wannan shi kuma abdullahi ibn zaid ibn asimin almazani sannan kuma wace madunu madunul ansari shi na wanda ya mahulkin kiran sallah ba madunul tamimin ba waɗancan mahaɗata dan akwai madunul tamimin waɗanda ya kasance cikakkun mahaɗata na har wani mazini shina cewa laukuntu min mazin a lam tastabihi ibli wani wanda ba cikin su ba ta ce laukuntu min mazinin lam tastabihi ibli banul laqitati min zuhulin shaybana qawmun idza shawru abda najzaihi lahum qamu ilayhi zurafatin wa buhdana la a ahahum hina yandabuhum fin na'ibati ibati alama qala burhana na ƙaumi wa in kanu zawi adadin laisu min sharifi shay'in wa in hana yujzauna ahli zulmi yujzauna ahli zulmi magafiratan wa min sa'ati ahli su'i hana wai yana yabun mazinu yace da cikin mazinawa nake da raqun mana da an hakama ba su halatta ba yace saboda me su mazinu horo suke wai in kana so ka na aka ce mazinu yace mutane na la layan aluna ahamu hinda yanda buhum ba su kiran dan uwansu lokacin da ba su ce ma dan uwansu hina yanda buhun lokacin da ce musa kira su ce wa sahiba la yasaluna ba su roƙon dan uwansu ba su ce mishi alama qalbu ruhana gama kar suwa ne in ya ce wa sahiba za su zo kai su abuka dole sun kai kuma su harme da bugu sai an kare an taho gida sun su ce gama kar suwa ne hada <laughs> la yasaluna ahahum hina yanda buhun fin na'ibati alama qara burhana ba su shami a hujja kami gaba ka da wani a sai an dawo gida to shina shina buhari ce yana ibnu yana yayi wahami wahami wannan na ibnu yana ne ya ce wannan na abdullahi ibn zaid ibn asimin yace almu'adhin ba ko shina ba abdullahi ibn zaid ibn abdurabbihi a yace wannan ne abdullahi ibn zaid ibn abdurabbihi na ce ba shi bane abdullahi ibn zaid ibn asimin na almazani نعم كهند لكو الحمد لله بسم الله تعالى نزاهكو نعم نعم وسيم شوف wajen mahazimu wa fimni hazimi abi mu'awiyya ta ja'a ijami wajen mahayyanun wa fimni munkiri wa munu hilalin wata ta hanwa wahidi wal kasaru wa tawhidu fimni la'arika wa munu atiyata wa musa haƙiƙa jamma ma wa hubaibun nu'adi ما أمني عبد الرحمن المهتدي to ya ce wajen ma hazimun hazimun hazimun bilha'il muhammali wajen ma ya yawa kwarai larabawa hazimun suke sanyawa bilha'il muhammali da ha wanda bai digu wa fi imna amma shi kuma imna hazimin abi mu'awiyata akwai wannan mu'awiyata min hazimin hazimin ha'an da na nashi ije mika mai digo watan sai ka ce mu mu'awiyatun hazimin wajen hayanu to wannan shi kuma hayyanu na da habbanu da hibbanu sadda ba a sa masu ba a sa diga gado guda ne shi na ce wajen mahayyanu hayyanu shi adda yawa cikin larabawa wa fimni munqizin ha ina ibnu munqizin wa hilalin da ibnu hilalin kwabtahan ka yi fataha wa wahidi kuma ka sanya digo guda sai ka ce watan wannan sai ka ce habbanu ibnu munqidin hibbanu habbanu ibnu munqidin wata han wahidi wata hanka kai fataha ga ha'u wa wahidi kuma ka sa digo guda saboda can hayyanu yake digo guna akwai bil musannati to sai ka ɗebe digaggan nan guda biyu ka bar guda in ka bar guda kuma sai ka yi fataha sai ka ce habbanu ibnu munqidin sannan ka ce kuma habbanu ibnu hilalin ai cayi wa fimnin munqizin wa min hilalin waftahan wa washidi wal kasaru to yin kasara kace hi wat tauhidu da sanya digo guda na ba fimnil arqa sai ce hibanu ibn al arqati kaga ga hayyanu can ga habbanu na ibn munqizin ga habbanu ibn hilalin sannan ga wannan kuma habbanu ibn al arqati wannan adiyata sannan ga habbanu ga habbanu ibn adiya wa musa ga Hibban ibn Musa haƙiƙa ka tabbatar da waɗannan jamma habaibun wa hubaibun adiyin jamma habib habibun habibun habibun jamma yayi wa ƙwarai laraba sun hissanya habibun sannan amma kuma yace wa hubaibun adiyin ma ibn abdurrahmani al-muhtadi su kan miza kai musu shi kan ha zaka sawa sace wa hubaibun adiyin amma akwai hu khubaibu ibnu ma'a khubaibu ibnu abdurrahman al-muhtadi sai ce jamma hakimun wa mahali mako tom adiba talatin da uku a tabliku ko muna cikin bayani akan a shuruɗin nubuwa wasu fatin nubuwa daga cikin shuruɗin nubuwa akwai a tabligu iyarwa wa huwa tabliguhum shine iyarwa annabawa ma umiru bi tablighihi abinda an ka umarce su da iyar da shi min al-maula daga Allah azza wa jalla ila man ursilu ilaihim zuwa ga wanda aka aiko zuwa gare su min gairi an yakatu mu shay'an ba tare da su rahe komai ba wa yastahilu alaihim alkitimanu rahe wani abu mustahili na gare su qala ta'ala Allah shi na cewa ya ayyuhar rasulu ya kai manzo ballika yadda ma unzila ilayka ballika yadda jami'a dukkanin ma unzila ilayka abinda an kasabta suwa zuwa gare ka mira bika daga ubangijinka fa in lan tabal idan baka iyar da sako na dukkanin abin da an ka saka suwa gare ka ba daga ubangijin kan kuma ballagata baka iyar da ta ko sako ne ba ko kuma ballagata risalatihi baka iyar da sakonni ne ba wa qala ta'ala Allah shina cewa rusulan mubashirina mun aiko su rusulan manzannina mubashirina masu bushara da aljanna munzirina masu gargaɗi ga wanda ya kafe daga wuta li Allah ya kuna lin nasi alallahi hujjatun akwai alallahi yace linnasi hujjatun la Allah ya kuna linnasi Allah hujjatun ba'da rusuli la Allah ya kuna hujjatun domin kada hujja ta kasance linnasi ga mutane Allah ga Allah ba'da rusuli bayan manzanni kada su ce ya Allah ma ja'ana min nadirin faqad ja'akum bashirun wa nadirun wa kana Allahu azizan hakima wa qala ta'ala Allah shina cewa wa ma Allah rasuli illa balagu wallahu ya'lamu ma tuduna wa ma takatumuna wa ma Allah rasuli ba abin da bisa ga manzo illar balagu in ba yadda sako ba wallahu ya'lamu Allah ya san ma duna abin da kuke bayyana suwa na ayyukan ku wa ma takatumuna Allah ya san abin da kuke ruhewa na ayyukan ku al-ma'ida wa hiya sifatun dahilatun fil ismati aidan wannan sifa ce ita ma da kasance ta shige cikin isma as-salama sai a sharadi da sifa ga ta nan as-salama su tsira minan nafarati daga ababan da ake gudu minan nahiya kenan daga nahiya du alhalqiya daga abin da ake gudu na halitta wal hulqiya daga abin da ake gudu na ɗabi'a fala yakunu qabihan annabin Allah annabana Allah ba ku kasancewa masu muni kamar a ce kuturuna ko kuma a ce makahona ko dai wata dai sifa da ake kadwar da mutane ke gudu aw maridan ko mara lahiya maradan muna faran rashin lahiya da ake gudu wala yakunu fazzan bai kasancewa fazzan to kin da ce wala yakunu qabihan bai kasancewa dalili ba a samu annabin Allah a same shi da mimi ne wanda bai da kyau ba a samu annabin Allah haka nan sannan ba a ce annabin Allah na sai dai mugun hali gare shi babu annabawan Allah wanda ba masu kyau ba kyakkyawa na annabawan Allah dukkanin su kyakkyawa na sannan ko dukkanin su masu halaye na kyawawa fala yakunu ba shi kasancewa qabihan maimuni aw maridan ko mara lahiya muradan muna faran rashin lahiya wanda ake gudu wala yakunu fazzan galizal qalbi wala yakunu ba shi kasancewa fazzan wanda ya kasance mai muyagun ɗabi'o'i mai mugun hali sayi halki wanda ya kasance ga lidal kalabi mai kaushin zuciya ta yana wanda ya kasance shi na tsaurara ma dukkanin wanda ke biya ta kama ƙala ta'ala wa lokun tafazzan da ka kasance mai mugun hali ga lidal kalabi mai busasshiyar zuciya lamfar domin holika da sahabban da aka tare da kai dukkanin sun wace sun barka ɗana, sai ɗana. kai hin tunani wa hiya kamalul aqali ita ce cika hankali wa zaka'i da kaihin tunani wa quwwatul wa quwwatul ra'ayi ko da kaihin fahimta wa zalika wannan li'il halmi wa zalika wannan li'il zamil hazmi domin tage abukanan jayayya wa iqamatul hujjati alaihim da tsayar hujja akan su bayan wannan kuma wai saboda bata maya da una ilaihi abin da suke kira zuwa gare shi na bauta gumaka li'anna man la yamtani bi hadhihi sifati domin wanda bai iya kare kai da wannan sifofin la tadiu iqamatul hujjati ba shi tsaye da hujja walal mudad walal mujadala sannan kuma tan ba shi ya gadama duk wanda bai iya kare kai da irin wannan sifofin kamalul aqali wazzaka'i wa quwwatir ra'ayi wanda bai da wannan to bai iya kare kai da hujja tunda bai iya kare kai da hujja zai da hujja kenan bai iya kare kai da hujja ba zai hujja ba wannan mujadala wa dalilu ala zalika hujja akan wannan qauluhu ta'ala wa tilka hujjatuna wa annan hujjojin mu na atayna ha mun bashi su ga ibrahima wa annan sune hujjojin mu allati wannan da yake ihtajja biha ibrahimu ibrahimu alaihi salamu ya kafa hujja da ita ala wa hadaniyatillahi ta'ala akan kadaito Allah ta'ala dau haka wa tamin wujudul ufuli shine samun ɓacewar taurari da abinda abba ya gare shi wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi Allah ce narfa'u darajati man nasha'u narfa'u darajati muna daga darajojin man nasha'u wanda mun kaso ko narfa'u darajatin man nasha'u bi tanwini wa qawluhu ta'ala ya nuhu ya kai nuhu wa qalu sai kafirai suka ce ya nuhu ya kai nuhu kajjadanta na haƙiƙa ka cika gaddama da mu ka na kana jayayya da mu fa aka santa jidalana ka yi wata da gaddama da mu fatina bi mata iduna ka zo muna da abin da kai alkawali na azaba in kun kunta min ina in ka kasance cikin masu gaskiya akan azaba na sabku wato ta sabko ga muna jiranta wa qauluhu ta'ala da cewa ta ta'ala do haka wajadiruhum billati hiya ahsanu wajadilhum watan kai jayya da su billati hiya ahsanu da hujja da kasance mai kyawata wa hiya du'a ila tawhidillahi subhanahu wa ta'ala ita ce kira zuwa ka ita da Allah subhanahu wa ta'ala hazihi wannan hiya shurudu ita ce sharuda wasifatin sifofi allati la budda minha wadda babu makawa gare ta lil anbiya ga annabawa wa rusuli da manzanni li yatamakkanu min al qiyam bi wada'ihim min ko li yatamakkanu domin su samu dama min al qiyam daga tsayuwa bi wada'ihim da aikace aikacen su hayar qiyamin mahihicin tsayi akwai sauran lokaci aiko adadul anbiya wa rusuli adadul anbiya adadin annabawa wa rusuli da manzanni wa qad haqiqa ya tulafa an yi sabani fi iddatul anbiya ga kididdiga annabawa wa muslimin da manzanni wal mashhur abinda an mashhuri kitalika akan wannan hadisu abi zarrin hadisi na abu zarrin al-ghifari radiyallahu anhu fi ma rawahu ibnu murdawayhi ga abinda ibnu murdawayhi ya rawaito min tariq abi min tariq idris al daga hanya ta abi idris al-hawlani an abi zain daga abi zain radiyallahu anhu kala ya ce wace nace ya rasulullahi ya manzon Allah kamil anbiya'u annabawa sunan suke kala ce mi'atu alfin wa arba'at wa arba'atun wa alfan annabawa dukkanin su dubu ɗari na wa arba'atun wa ishruna alfan da dubu ishirin da hudu qultu in ji abu zar yace ya Allah kamil manzanni suna na a cikin su qala ce salasu mi'atin wa salasata ashara manzanni su kuma ɗari uku na wa salasata ashara da goma sha uku jammun gafirun jama'a ne masu yawa wa fi riwayatin ga wata riwaya ata alfin wa atan wa ishiruna alfan watan abinda adadin annabawa ata alfin dubu ɗari wa atan wa ishiruna alfan da dubu ishirin da hudu wa rusul manzanni min zalika daga cikin wa'annan salasu mi'atin su ɗari uku suke wa hamsata ashara da goma sha biyar jamman ga filin jama'a ne masu yawa su kuma zanni su ɗari uku da goma sha biyar ɗari uku da goma sha biyar manzon Allah ya shigo ciki in an ka fitar da manzon Allah in bai sa kai ne ba ɗari uku da goma sha hudu riwaya ta zo da wannan gata riwaya ɗari uku da goma sha uku wa kanna kila an nakalto ijma al muslimin ijma'i wa kanna kila an nakalto ijma'ul muslimin ijma'in jama'a musulmi ala tabdil sayyidina akan hihitar da manzon mu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ala jami'il mahaluki ne ga dukkanin mahalukai khilafan lil zamahashari amma sabanin zamahashari wata ti martabatu ulul almi daraja ta ulul almi tana ta he min rusul daga cikin manzanni ba da martabatu sayyidina bayan daraja ta manzon mu Muhammadin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah haka lafin akan sabani fi ta'yinihim akan ayyana ulul almi maluma sun yi sabani su wane ne ake cewa ulul almi. wahum ala asashil aqwali su wanda ake kira ulul almi ala asashil aqwali akan mahi ingancin zantuttuka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama wa Ibrahimu alaihi salamu wa Musa alaihi salamu wa Musa alaihi salamu wa Isa alaihi salamu wa Nuhu da Nuhu alaihi salatu wa salamu wa qawwara da zikiruhum fi qawlihi ta'ala wa qad haqiqa zikiruhum ambaton su warada ya tugo fi qawlihi ga zance ta'ala do haka wa yazhalna minan nabiyina mithaqahum wa idh katuna lokacin da ahzna muka riki minan nabiyina daga annabawa mithaqahum alkawullan su wa minka mun ka riki alkawli daga gare ka wa min nuhin daga nuhu wa ibrahima da ibrahima wa musa da wa musa da musa wa isa ne maryama da isa ne maryama wa ahazna minhum mithaqan galiza muka riƙe alƙawari gare su alƙawari mai kauri mai kauri mai nauyi wannan don haka maluma suka ce an suke kira su ake kira ulul amri min rusuli wa ahazna minhum mithaqan galiza muka riƙe alƙawari na amana gare su amana mai ƙarfi alƙawari mai nauyi wa ma'ana ulul amri abinda an ma'ana ulul amri ahadul jiddi abuta kokari wa sabata tabbatuwa fi amri risala ga al'amarin manzanci wa da'awatul ibadi da kiran bayi ila dinillahi zuwa ga addinin Allah ta'ala dau haka wa qad jama'a ismu muhammadin haqiqa sunan muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya tara adada jami'ir rusuli adadin dukkanin annabawa kama zakara shehu Ahmadu makari tanko da malam makari ya ambata fi ida'atid dijina cikin ila'atul dijina fi aqidati ahli sunna bi qawlihi akan cewa ta wa iddatu rusulil kiramil kummali hizmi muhammadin badattil jumali mimun wa ha'un summa mimun kurirat wa ba'da hadalun kama qaqurirat wa iddatu rusuli iddigan manzanni alkirami masu girma alkummali kammalallu hizmi muhammadin sun tattara cikin sunan muhammadu badawu wanda kasance sun bayyana fil jumali cikin ai hisabul jumali mimun mimu wa ha'un da ha'un summa mimun sannan mimu kurirat wa ba bada hadalun bayan ta sannan dalu kama ka kurirat muhammadu kenan mimun wa ha'un mu ham ma da takarari ham ma wa bada hadalun sannan dalu kama ka kurirat ta kuwa ta tabbata wa bayanu zalika alhamdulillah to sai a harzace wa idatu rusulil kiramil kummali ابن محمد بدت الجمل ميم هاء ثم ميم كررت وبعد هذا كما قررت نعم salasu salasu mi'atin ba salasatu mi'atin ba sai a ɗebe ta salasu mi'atin karanta ɗaya bayan ɗaya a na tambaya karatun wanda gabata inda Allah ke cewa yau mana fishul baɗashatar kubura radda za mu yi damƙa damƙa babba watan shine kamun kafin rana ta badan can a farta kibiyo mutati sama mu hanin mubini ta jira radda sama za ta zo da hayaki ne sadda saboda tsananin yiwa mutum yadda ya sama sai shi kama akwai haƙi gare ta to wannan ba ita ce wahala babba ba akwai wahala babba tana ta azaba matsananciya tana ta he yawma nabdishul badashatul kubura radda kasance za mu yi damƙa damƙa da kasance babba ce sai mi watan albadashatu abinda aka ce ma albadashatul kubura badashatu yawmi badarin watan azaba ta rana ta badar an kama kafin rai guda saba'in manya-manya an kashe saba'in a saurara a saurara wa da duhanu sannan kuma shi kuma yau mutatis sama bi duhanin mubinin shi ma ya zo ya wuce sannan da shatu da shatu kubura ita ma ta wuce duniya nan badar kenan ko kuma rana ta wuce an kace ta wuce ashe badar kenan ita ma da shatu kubura ta wuce kenan shi kuma watan wannan za mu ko eh watan can inda Allah ke cewa watan fasawfa yakunu lizama fasawfa yakunu zai kasance lizama azaba wannan ita ma ta wuce fasawfa yakunu lizama ya wuce wa ayatul rumi haka nan kuma alif lam mim gulibatir rumu fi adnal ardi وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بالإثنين لله min من wa min ba'du fa yawma idhin yabrahul mu'minuna bi nasrillahi fa yawma idhin yabrahul mu'minuna bi nasrillahi yansuru man yasha'u shi kuma wannan ya riga ya wuce shi ma wannan Abdullahi bin Abbas na Abdullahi bin Mas'ud na ke fasaro wannan ayo kaza ya wuce kaza ya wuce kaza ya wuce duk wannan an riga an yi soyayya saboda shi na bada labari akan hadisin manzo kakka azo wannan suna tafi sun riga sun wuce lizamu ya wuce al-bashir kubura ya wuce shi ma watan abinda a cikin sotu rumiya daga ya wuce fa yawma idin yabrahu almu'minuna bi nisrillahi yansuru man yasha kaka azu tana ta ai ta ma ta wuce ai Muhammad Abdul saboda na ji wani to ai a da tambaya kawai akan matsayin su da ai zai isa a shi da ibn taymiya rahimahullahu ana kiran shi ana kiran shi shehul islami dukkanin maluma na sunna abinda suke kiran ibn taymiya shehul islami haka ake kiran shi shehul islami malamin musulunci kaga an kace mutum shehul islami kuma an san babu suka ciki to ibn taymiya yawa addinin musulunci hidima hidima babba kusan duk rubuce-rubucen ibn taymiya yayi masu taimaka ma addinin musulunci na in ba wurin da samu habiba ya samu wahame ga wurare daban-daban kuma wahamin abin kididdiga ne ana kididdiga shi da duk bai wuce wuri biyar ba yayi wahame akan tawassuli yayi wahame akan istigasa yayi wahame akan watan ziyarar nabi sallallahu alaihi wasallama yayi wahame akan istiwa'i to bakin waɗanga bakin wahamin ibn taymiya kenan amma duk abin da ba waɗanga ba duk abin da akan sawa ba yi ko matsayin ibn taymiya matsayin mujtahidina ya kai mujtahidi malumma na sunna dukkanin su sun rubuta ibn taymiya matsayi ne ga ilimi ya kai matsayin mujtahidi mujtahidi in yayi ijtihadi yayi sawaba shi na da lada biyu in yayi kuskure shi na da lada guda ba ni zunubi gare ba don haka duk kusa ko ranga nashi guda hudu mun ka kididdiga lada gare shi gare su ba zunubi gare shi ba gare su saboda ya kai matsayin mu ji tahidi kuma duk lokacin da wani abu ta so na addinin musulunci aka samu matsala wadda ya kasance matsalar nan ilmiya ce ana son a yi maganin ta ana ta sama ibn taymiya a ce shi rubutu ya yi radde ga jahamiya duni sirki shina cikin wa'anda ka muƙabala da shi masu jayayya da shi masu muhasama da shi amma lokacin da rubuta raddi akan jahamiya shi ma sai da girgiza mu littafin kuma ya yabe shi akan abin da yi saboda adalci gashi mu'asari ne na kuma shi na cikin masu jayayya da shi cikakken jayayya dama an san in ka samu asara da mutum ba wai ainihin sabanin akida ka kawo jayayya ba mahi yawanci hasada shi dan ka sanya tsakanin malami da malami sai a samu matsala kakkace ibnu taymiya ya sabani tsakani ne da irin su tajuddin da irin su ibnu hajji ibnu hajji an ce ne ya kawo mai ya kama ibn miya nan ga makoshi ya kasa zai da inul hajji duk abin da ya sai inul hajji ya gitta shi akai ne ko sawaba ta sai ya shiga cikin tabata ta shi wanda sai da hali wanda ba akwai jiko to shi ne taymiya ya san wanda aka ce inul hajji an gane ko to kaga yanzu ire-iren waɗannan mu'asara ta kawo wannan ba wai ainihin sabani na ba wanda aka ce mu sabani ababa na na mu'asara saboda ka ga imamu sauki ya da imamu sahawi ma'atarayye na abin sai da kai ga har zage-zage sahawi sai da kai ga zage imamu sauki daga cikin abin da imamu sauki ya ce bai rama ce amma ban rama zage shi kan amma duk abin da ka faɗa min ina faɗan ma amma ban rama zage, ta ce min talaka na yadda talauci talaka nake talauci shi kuma daga Allah yake yace amma ka ce ban da ilimi yace to wannan kan bai da wannan ba yace wallahi da inda rana ka haita haita ta ka faɗa ban san iri na ba ni haka imamu saudi ya ce magana jahilci kanka jaye ta babu jahilci gare ni to haka kuma imamu gazali ya yi da shi da Abiyal an ce ma kusan addu'a ta gazali ita ta kashe Abiyal dan an kalli ba cikin tarihi ana gani haka imamu haka buhari ya yi da shi da malami ne a wannan muhammadu ne haya azuhali sai da buhari ya kai ga cewa allahumma in kana al-mautu hayra li faqadni an gane don haka ka ɗauko abin da mu'asirai sun kai tsakaninsu ka kawo ka ce shi za ka sanya wa malamin hukunci da shi ba a hukunci da mu'asirai. in ana son adiba wannan adiba jami'u bayanin ilmi falalihi na wannan ibnu adubari annamari ya kawo kauluka na mu'asirai ce ba aiki da su ba ka zama shaida Ka ɗauki kauli na mu'asirai abin da je shi mu'asiri ne da shi ka ce shi za ka hujja akan cewa wani ba na ƙwarena ba wani ba na ƙwarena ba ba a wannan saboda in kai wannan ko su imamu na maliki sai ka samu a suka soke su kuma su ma sun soke wasu imamu na maliki da kai ne ya soke ni kuma shi ma wannan ya rama dan mu yi ne na an gane wannan don hakan ga shi magana akan ma'asirai ba za a yi tibaci ba akan ta amma ɗan hakomo ga gundarin gaskiya gundarin gaskiya da amana ilmiya to iya taimiya malami na babban malami wanda ya kasance ilimi ne ya amfani musulmin duniya gaba ɗaya amfani duniya gaba ɗaya abinda hagu da hakan ga da inda rana ka hita inda ta kawo babu inda ba san inda taimiya ba ko babu inda ba a san shi ba sannan ya littafai masu amfani in mun ka ce mu daga littafai ne yanzu kaga shi da al'ubudiyya ya yi ubudiyya akan kawai bayani akan komawa ga Allah da zaman ka bawa na Allah cikin ubudiyya ya bayani akan abin da aka ce majazba da ifiya ya bayani akan abin da aka ce majazba mai tsauri yace da wani da wani da wani sun samu jazba wanda ya kasance ta hishe su daga cikin halin da suke ciki halin su watan na abin da na takalifi ta jefa su cikin hali na wanda ya kasance ba mukallafai na ba don haka maganganun da sun kai cikin wannan halin ba za a kama su da su ba ya hudu cikin ubudiya muna da shi in Allah kuma da rana to ya kara shi kowa shi gane shi bin makka ne so shi bakin haramin makka ne sai wannan tashi ana kiran shi al ubudiya ciki ya sanya cewa jazba wani ya samu jazba ya haifi daga cikin halin kai ne wani ya samu jazba ya haifi daga cikin halin kai ne sai ce hasha abdul jeli wahasha ma'ruful kadhi wahasha fulanun wahasha fulanun ya san soge waliye yace ban da su an gane wannan sannan ya rubuta littafi wanda ce ma mawqifa ahli sunna ala karamatil awliya'i matsayin ahli sunna ala karamatil awliya'i akan karamomin waliyi ya kawo karamomi na waliye wanda yake wata ma ai an ka faɗi ta kai biki ba ha ko yarda daga cikin abin da ya faɗi daga cikin abin da ya faɗi ni yayi kuma yadda da su ya yadda daga cikin abin da ya faɗi shi ne taimiya da kai ne ya ce ya ce wani ya yi mahulki ya ce na ya yi mahulki ko kuma aboki ne ya yi mahulki sai mahaifina shi ce ina zata mahulkin shi ibn taimiya ce ina zata mahulkin nan nauna na yi mahulkin sayyidi abdul qadir jeli fa qala man ja'ana talaqainahu na ya muhulki ne na ya muhulki abdul qadir ya ce muna tare da Allah man ja ana talaqainahu fa zo muna maraba da shi yana taimiya hudu wannan cikin littafin ne a majmu'ul fatawi ibn taymiya shi nan rubuce na san inda wannan wuri yake na san ku na san shahin da yake na san cikin mujalladin da yake an gane wannan sannan an hako mu ga ababen da ya na addinin musulunci ya yi rubuce-rubuce masu muhimmanci kware-kware da gaske yanzu ya rubuta ikita da usra da mustaqimi muhalafatu ahli jahimi bai biya hanya wadda amma daidaiciya saba ma ahli jahimi suwa ne a jahimi al-yahudu wan nasara an gane wannan ko to cikin wani tashi duk abin da haka ka saba mai huda da nasara ya ta bayani sosai sosai kuma ciki ya bayani akan maududi ya ce maududi inda ya kasance an yi shi na saboda tunanin ranar haihuwar mazo sallallahu alaihi wasallam abu na mai kyawu amma an yi rahita daga ababen da annabi da oyi ciki in ba wa bid'a abu na mai kyawu haka wa ishi an cikin za a sarar kimin nashi muhalafatu ahli jahimi sannan bayan wannan yusuf nafani an san shi da tsananin riko ga sunna da tsananin kiyaya kuma ga dukkanin wanda kasance yan bid'a na wanda ake kira yan bid'a kamar al-misali hawarij da mu'tazilawa da sauransu su ake kira in bid'a an gane ko to an san Yusuf bahani mai tsananin kiyaya na gare su amma tare da hakan ga yayin tahe shawahidul haqi yace shaidannu na gaskiya shawahidul haqi shaidannun gaskiya to cikin shawahidul haqi na shaidan nan ya fara da Ibn Taymiyyah yayi maganganu akan akan Ibn akan tawassuli akan istigasa akan ziyara shi na nan wani tahin ga adiba shi kada mu dan ragaye wani shi taho shi bata ma mutum ɗaya ka bata ce na ba a haka nan an gane kana ya karanta ka gane ka diba ka gane wannan da ce ma wani bai da kyau kila bai hika fahimta ba kila bai hika basira ba kila bai hika ganewa ba kila bai hika wuraren bahasi ba an gane to abinda aka so mu mutaba'a ba ta kalidi ba an zarge mu akan ta kalidi amma an yabe mu akan mutaba'a kuma kai gurzo kake in kai mutaba'a me aka ce mutaba'a duk malamin da ya faɗi magana ka diba ka gani ina ɗebo ka bebi magana nan ka bebi magana haka gane inda magana nan take ce a wallahi hakika malam wani da faɗi magana kaza na gane inda magana take na ko ta haka sai ka ƙara gaskata shi kuma da za ka bi ka tarar da magana nan magana da an ka jingina ga malamin ba haka nan na ba waje faɗi wa an ka ce ya faɗa ba haka ya faɗa ba an gane wannan ko don hakan ga sai Yusuf Nafani ya taho yayi ta faɗi yayi ta kawo Ibn Taymiyyah zai yi mai itirali zan yi mai kaza zan yi mai kaza zan yi mai kaza zan yi mai kaza sai ce amma wallahi wallahi wallahi ban yi don in gudu ilmi ba wallahi ban kai shi ba ya ce Allah ka san ban kai shi ba wallahi na don in bayyana da gaskiya ba ban kai ga matsayin gita mai ibnu taymiya ba ibnu taymiya ce gulbi na wanda ya kasance kullum ka zo bakin gulbi zaka samu amfani in ka zo baka iko amfani baka iko ya ya zo ka bar gawai amma dai in ka zo bakin gulbi kana samun lolo kana samun zabar da jigare shi ba a zuwa bakin gulbi a yohinta daga fa'ida yace to wallahi haka ibnu taymiya ke ga littafai ne duk da ka shiga cikin tahi ne zaka samu fa'ida cikin abin da rubuta amma wata rana kana zuwa kuma ka ɗauki gulbi gawai ɗaya eh, toho sannan ka kabar gawai ka ta haka an gane to shi aka ce ma'adalci yanzu nan gaba kaɗan insha Allahu in Allah ya so za mu hidda rubuce rubuce in miya akan karama waliyai wanda ke idan aka gane shi za ka ga ababa masu ban mamaki akan karama waliyai wanda ya rubuta da hannu ne da hannu ne rubuta su akan kalama ta waliyai ya rubutu akan tasawufi an gane da hakan ga malumma sun yabi ibn taymiya malumma ba su suka ibn taymiya babu wani malami cikin malumma ahlus sunna wanda ka jiya soki ibn taymiya sai dai shi bayani akan hada'u ne sai ce ya kuskure wuri kaza ya yi kuskure wuri kaza ya yi kuskure wuri kaza ya yi kuskure wuri kaza rahimahullahu afallahu anhu haka suka cewa amma ba su cewa la'anahullahu an gane wannan don hakan gaskiya mu tsaya muwa kan mu'adalci muna muwa kan mu'adalci duk wanda kasance ya riga ya wuce ba kai zamani da shi ba ba kai lokaci da shi ba ina kai ina la'anta tai ina kai ina suka tai sannan soke soken ga da aka yi mai wallahi ni dai ban gane su ba Allah ya sanar mini ban ga mallamin da zan koyi da shi ba akan suka ibnu taymiya da na ga wani malami wanda rubuta suka akan ibnu taymiya ni ba ne gane gaskiya na to ni ma ina iya suka tai amma ni ban gani rubuce ba gaskiya kuma wanda gani rubuce shi kawo mana rubuce ga wani malami wanda ya kasance mai koyi da shi saboda Ahmadu ahmadun hanbal radiyallahu anhu shi na cewa iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun ka shedin ka daga kai magana akan wata matsala baka da imami wanda ka biga wannan matsala an gane ya rubuta littafin da sanya mishi min hajus sunna min hajus sunna faɗa shi kai da wani rafidi wanda ya kasance filiyin nan shi na cin zarafin abubakar shi na cin zarafin umar shi na cin zarafin usmanu shi na cin zarafin dukkanin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in banda aliyu alibin da abu zanin algifari da wasu wanda toge amma duk sauran sahabbai na manzon Allah ya yi musu kace kace to shi na an karasa mai mai raddi abin ya kai mahalu sunna ko kaka saboda shi wannan malamin rafili na amma ya tara ilmi mai yawa shina da wayar ka shige shi ka kwace lahiya da shi takaddi ne an ka rubuta mai taimiyya akan shi mai raddi sai da takaddu sun kai taiwa neman mutane ya taiwa sannan ya rubuta min hajji suna mujalladi hudu ko mujalladi biyu akan raddi ga shi wannan rafili ya ce ni wuri kaza da kace kaza inda kace kaza kaza na abin mallan zabban shawa zabban mamaki saboda ilimi na ga an ka zube ga ƙasa zube ban ƙwarya ta yi wa ilimi magana ta gaskiya ba abu na wanda ya kasance na suka ba don hakan gani dai abin da zan cewa don Allah tun da dai neman ilimi muka yi don Allah matsaya duk malami wanda kasance malami na mai adalci abinda aka so kenan wata at-ta'adul bainal ulama'i adalci tsakanin malamai kada ka ce malami ƙarya shi kai kada ka ce malami a kada ka ce malami nan yaki Allah kada ka ce malami nan bai jin tsoron Allah kada ka ce malami nan ga yayi ƙarya Allah ya ce kada ayi ƙarya a'a wannan ba a haka magana ta gaskiya abinda aka so a malumin adalci akwai ta yanda aka rubuta at-ta'adul bainal ulama'i adalci tsakanin malumma in za ka mu'amala da malumma ko at ta'amulu bainal ulama'i ko at ta'adulu bainal ulama'i in za ka mu'amala da malumma to ka sanya za ka yi in za ka kuma magana da su kuma kai musu adalci kada ka jehi malami da mugunyin magana wanda kasance ba wanda je shi da ita in ba kai ba ba wanda fara kowa gare kai ja kuma da kai zai koyi kuma kai baka da madogara wanda za ka koyar shi akan wannan wannan a takaitaccen bayani kenan akan ibnu taymiya wata rana ban mantawa ni da kaina na tambayi wannan malamin tuka alkumashi akan inu taimiya da kaina ba wani tambaya ina nan ba ni ni mai tambaya ni ce malam malami an matsayin taimiya ya ce inu taimiya gulbi ne gulbi ne wanda bai da gaba ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani ya yi ta bayani akan inu taimiya kusan ya ɗauki lokaci kusan ɗin wanga da ni shina bayani akan ibn taymiya sai ya kawo kuma mu'asarai wa'anda dukkanin husun yabi ibn taymiya ciki har magana akan littafin ga dai fida da al jahmiya ni ban ga littafin ba amma shi ya faɗa kaltuwa ne ga baki ne yake ya littafi wanda sanya ma'aradu al jahmiya tajuddin suki shi ma ya yi wannan littafi tare da mu'asiri ne kuma shi na kiyaye da shi an san ibnu an san wannan ko a ah, shi wannan malamin da ni faɗa yanzu mun ta kuma shi wanda ya sharhi na ibn majah ya rubuta mishi kawakibul haja sharhi sunan ibn majah mujalladi 12 na amma dai ina jin biyu aka buga daga cikin abin da rubuta kuma yayi hashiya ta asalul madariki sannan kuma ya rubuce rubuce da wanda kasance masu amfani a addinin musulunci na an gane wannan ku sai Muhammadu bin Abdul Wahhabi shi kuma akwai sahi wanda an rubuta a al-harakatu salafiyya fi tasawuf wa shi ma wannan littafi wani mutumin wani malami na makka ya rubuta shi shina bayani akan tasawufi da sufawa cikin wannan littafi ya bayani akan Muhammadu bin Abdul tare da shi Muhammadu bin Abdul magana ta gaskiya shi da ahda'u masu yawa shi da kusakurai masu yawa kuma magana ta gaskiya ya ci zarafin maluma cin zarafi wanda ya wuce wuri ya kafara su ya fassaka su magana ta gaskiya an yi rubuce-rubuce a kai ne ko ba gaskiya ba shi kan lalle haƙiƙa ba mu iya wanke shi bai wankuwa gare mu kuma za mu wanke shi ba amma shi ma cikin manganun da yi wani wasu suna cewa subhanaka haza buhtanun azima ko an so haka gare shi suna cewa subhanaka haza buhtanun azima takaddar da an kubuta lokaci kaza an ce ka ce kaza ka ce kaza ce ban ce ba subhanaka haza buhtanun azima amma kuma wasu bai musanya su ba dan suna cikin rubuce-rubuce ne waɗanda an ka samu ga hannu ne kaga in ka rubuta abu da hannunka in ga abu cikin littafin ka wannan bai musanyawa amma abin da an ka faɗi wanda ba a gane shi rubuce cikin littafin ba wannan mutum na iya musanya shi to ire-iren maganganun sun kai ga maluma na shi na cewa ya ce kaza ya ce kaza an rubuta mai takarda ya mai da jawabi subhanaka hadha buhtanu azimun anda ba mu gani rubuce da hannu ne ba amma wa'anda rubuta da hannu ne suka wa'annan ba su karkarwa amma tare da haka nan kina da ababan da yawan da kasance su ma na kwarai ne don an tambaye shi akan aqida ta ce shina bisa da aqida ta salafiya masabaha yace shina bisa ga masaba ta Ahmad ibn Hanbali haka hudi da baki ne ya ce masaba shina bi masaba ta Ahmad ibn Hanbali sannan aje sannan shina da ainihin abin nan a wannan aqida shina bisa ga aqida ta salafiya yace shina bisa ga masaba ta Ahmad ibn Hanbali ce sai dai ina da ra'ayi ko da ahmadu na hambalin ya faɗi magana in ni diba alkitabu wa sunna ina dibawa in hidda na hukunci in ni ga abin da ya faɗi bai bisa ga ra'ayina ina da zaɓi ya ce to zaɓin nan da zan yi kuma zan bar masaba ta ya ce amma kuma in ni bar masaba ta yi suna diba na gani in aya alƙur'ani ta nika so in yi hujja da ita ko hadisin manzo ko na bar ahmadu na hambalin sai na gani daga cikin wasu maluma wani malami ya yi riko daidai irin wannan fahimta tawa sannan nima in yi riko bai zama kallafi ba wannan shi cikin alharkatu salafiyya bai ce sufiyar sofiya wanda ya kasance wani malami rubuta to haka dai aka so malami duk almajiri shi ta bibiya littafin ga da su ya kamata duk sadda wani abu ya taso a ce don Allah shi mi aka ka motan bai da an kai ko yanzu abin da annan sai a ta adiba wahidul haƙi a ganin shin abin ga da an ka faɗi haka na ko ba haka na ba amma banda irin su ibn al-qayyim ya su soke ibn al-qayyim shi mai shahidul haqi ya ce ibn al-qayyim bai da gaskiya <laughs> ya ce wallahi daga ganin yabi ibn taymiya ibn taymiya yayi ijtihadi yayi kuskure yace amma wallahi shi ibn al-qayyim ya gane akwai kuskure amma kuma bishi akan kuskure <laughs> yace don haka shi bai da uzuri <laughs> an gane kaga irin ibn kasirin ya dawo daga ibn taymiya ga iswa'i ya dawo gaba dai almajirin su ne amma ya dawo in ka diba cikin littafi ne magana akan istiwa'i sai ga ya tsantsami kai ne daga daga da zahiri sai shi bayani irin bayani na arasu kuna fil ilmi shushuwa tai an gane wannan ko don hakan ga abinda muka so don Allah tunda mun riga mun fara muzakara muzakara abinda a ita fitar da gaskiya a yi aiki da ita shine amfanin muzakara a fitar da gaskiya a yi aiki da ita na hannu ihotun na tazakaru man zahara ma'ahul haƙuƙa bin nahu mu dukkan mu yan uwa muke muna nan muna muzakara muzakara ce muka yi man zahara ahul haqu nahu duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi zamu karbe ta sannan kuma abinda aka so adalci adalci zamu gana adalci zamu gana anan watan Allah subhanahu wata'ala shine an cin dukkanin masu adalci Allah subhanahu wata'ala ya waka kafirai adalci cikin maganar su lokacin da Bilkisu tace innal muluka idza dahalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla qala Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika yab'aluna haka suke aikatawa kaga nan in ka jiba bilkisu ce rana ta kabota ma ba Allah ta kabota ba amma ta da ka tayi magana gaskiya Allah gaskata ta don haka ga in mutum ya magana ta gaskiya ha gaskata shi sannan Allah shi na cewa subhanahu wa ta'ala hubbashir ibadi allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu fa bashir ibadi kawa bayina bushara su wane ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu masu biyan magana amma kuma su bidda amma hikyawo yattabi'una ahsanahu ba a gaba ku ba ba a a ku ba ba a hada ku ba yattabi'una ahsanahu sawaba suka bi sai su ta bayani akan abin sawaba sai su kaura kansu daga daga hadau ba mutum da ya tsada kuskure kowa na kuskure annaba ɗaya ma'asumai daga kuskure banda annabawa da manzanni babu ma'asumi su kenan ne ma'asumai duk wanda ba su ba ma'asumi bane alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam eh? to wa da'in wa atizalin fustiqa min gairi kafirin siwa na tilika aw qala bil rabbi alima min duni a aw sama. wa zubtida'in duk mai bid'a wa zubtida'in abinda aka ce ma yan bid'a wa'anda ka aikata ayyuka na sako kamar irin masu caca yan bid'a na masu zina yan bid'a na masu liwaɗi, yan bid'a na masu maɗigo yan bid'a na masu shangiya yan bid'a na ahadu ahwa'i kenan masu dara wanda lokacin sallah kai ba sai sun kai sallah ba irin ashadaranju da abin da ya kamata haka na almalahi masu sauraron kiɗe kiɗe na batsa yan bid'a na masu kallon kiɗe masu kallon kiɗe kiɗe na batsa yan bid'a na wa'annan suke kira yan bid'a wuzu su da'in kenan wa ake zalin sai mu'tazila ko su ka dukkan waɗanda fasikai na amma hamin gari ta kafirin ba a kafirta su an gane wannan ko to yan ce ahlul ahwa'i ana nuhin yan bid'a amma duk wanda ya kasance musulmi mai suluki mai kyawu shina sallah shina azumi ya samu iko ya haji yana da abi fitar da zakka fitar da zakka duk dai ayyuka ne na ibada shina abi ne to wannan musulmi na ahlus sunna na ba dan bid'a bane duk wannan musulmi ne ahlus sunna abinda aka ce ba dan bid'a wanda ya lazimci aikata abu wanda a cikin abu koyo shi amma yanzu al misali in kace mutum dan bid'a na to kai ƙarya ko ya za mu ga mu ƙarya da abin wanda aka ce maka ruhi in ka ce mai aikata maka ruhi dan bid'a to mai aikata haramwa, shi ko dan wana eh an kiyaye nan ko don haka ashe kenan kaga baka bin abin da mutum ka aikata na maka ruhi kace mai dan bid'a kan masu ce masu masu zuwa zanen suna masu taron zanen suna in bid'a na to taron zanen suna yanzu mu dauka bid'a na wace in bid'a makaruhi ya ko eh bid'a makruhiya mu aje ta makruhiya kan mu kai ta musahasana mu aje bid'a makruhiya tare zanen suna an hunce ni don Allah ka hin mutun yanzu zo zanen suna bai karya goma eh zanen suna kullun kida ka zo so guda to cikin yini aikin zunubi so ne haka yi ne da wanda ka ce wani dan bid'a da shi da ba dan bid'a ba to kai yanzu kai a dan bid'a kai da ka bid'a guda shi da ka zunubi goma ba dan bid'a bana eh don haka ashe kenan sai a muna farki a ce ga abin da aka ce ma bid'a ga abin da aka ce ma ba bid'a ba ashe an ka ce aikata makaruhi bid'a na to aikata haram ha maluma bid'a sun kace mishi dan abin da manzo Allah bai aikata ba shi a bid'a manzo Allah ya aikata haram to ashe kenan haram bid'a na don haka an ka ce bid'a zina liwadi caca shan giya maɗigo azafi ga mm, musulmi zagin musulmi cin amana musulmi tawifihi fege da haƙƙin shari'in, al'akulu bi shafa'ati al'akulu bi dini ga sunan dai duk wa'annan bid'o'i na almakasu rabano rabarai da abu kenan ko eh to ta ga shi in ka duk waɗanda su aka ce bid'a an gane to don haka ga shi kenan ga bid'o'i na maluma sun faɗa abin da aka ce ma aka samu bid'ati don haka ana magana bid'a ba ana magana akan wani mutum wanda ya kasance ke aikata wani sabo ko ke aikata wani makaruhi ka tsantsame shi kace shi a dan bid'a wannan ba shi ake kira bid'a ba wanda wannan bai adalci ba bai yiwa mutum shi na sallah shi na azumi shi haji hajji na zakka na suluki ne mai kyau baka jin ƙarya ga baki ne baka jin giba ga baki ne baka jin zage mutane ga baki ne kace mai dan bid'a to wace irin bid'a ga bid'a babba ya bar aikatawa shi na aikata karamar bid'a kace mai dan bid'a to shi kuma aikata babbar bid'a ya zamu ce mishi shi ku mi sunan shi eh zamu ce mishi dan kaba'ira ai shi sunan shi ko to ana ce mai dan kaba'ira ashe in kace mutun dan bid'a to kai ko ka zan dan kaba'ira kenan dan laihi in kan musanya laihin da bai kai musanyawa ba kai daidai laihin nan ko kai wanda yake shi duk laihin da ba a musanyawa in kan musanya shi kai daidai da mai laihin nan ko kuma kayi laihin da shi nashi shi a haram sai a bar sauran tambayoyi har rana wata Allah kamar lahiya abinda mun hakaranta mun kai saba Allah ka ba mu lada kusa kuran mu Allah ya gafarta muna Allah ka ba mu ikon bai suna ta mazo sallallahu alaihi wasallama sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam